to wannan sallah dai wato sallah ce yawan da aka keɓe ta agaji saboda kamar yadda kuka sani akwai nan da shekara goma sha biyu inda 'yan kunal bakin wake suka can a bagdad suka yi wata ta'asa wanda ta kawo mutuwar mutane 22 to a albarkacin wannan ranar ce maka ce to ya kamata a keɓe rana musamman wanda za a tuna da mutane wanda su sadakar da rayuwarsu don su kawo wa'insu agaji to wannan shine wato mahimmancin wannan rana ta yau a nan cikin jihar maraɗi kamar ƙungiyoyi nawa ne ke kawo agaji ga mutane to wato kungiyoyin suna da dama sai dai misali ina iya baka kamar misali akwai spam akwai secure akwai unicef akwai kuma lahiya akwai aren kuma wannan namu kungiyoyi na nan da kuma seren wanda ake ce ma croix rouge nigerian su ma suna nasu bakin kokarin dangance da wannan agaji kamar wani irin matsaloli ne kuke kawo agaji kuma wani da yankuna ne a cikin jihar maradi wato matsaloli su ne dai kasan shi agaji abu ne wanda dole sai magabatan su dahwa saboda ba kullum bai kamata a ka agajin nan to matsalar da ake samu wato mutane suna sa rai wani bi sai kai tsammanin kai da wanda baka cikin wata matsala idan ya zama to ta matsala ta samu ana ka wani agaji sai ka ce kai ma ya kamata a baka agaji nan wato wannan dai ita ce babban matsala wanda ake samu sai kuma matsala wanda mutane wato ba su gane ba manuwa saboda ita agaji gaskiya in ka ji an ce an kama agaji kana cikin wahala ne kenan ya kamata wahala wannan ko da babu 'yan agaji su ma'ikwanta a ce su ma suna nasu bakin gwargwado to wato nan ma ana samun yal karamar matsala dangance da haka to agajin kamar da da ne ake baiwa mutane to agaji da dama ne wato kaga ana ka fannin wato kwamaso misali kuma idan ya to an samu wata alloba kamar ambaliya ko kuma karancin damuna misali ana ba da ana raban abinci kuma ana ba mutane kuɗaɗe don su samu su kashe wutar gabansu da abubuwa da dama dai da kuma kamar misali aka ɗauki kamar su unicef wani unfpa suna ba da kamar kwayoyi kamar misali an samu alloba mata masu samun dindimi matsala ta dindimi misali suna ba da kwayoyi na vitamin a don su samu su samu yadda aka kayyade aka sa wannan ranan iya da kyau domin mutane suna wahala da yawa a duniya ba a nan najeriya kadai ba kuma a san yadda za a tallafa musu don su koma rayuwarsu yadda yake a da. To, wannan muhimmiyar rana ce. Mm. to, Dr. Bitrus, arewa maso gabashin Najeriya inda rigimar Boko Haram ta fi addaba. A wa'in matsaloli suka fi damun mutanenka sannan kuma taya kake ganin attajirai ya kamata su agaza musu? mutane ne suna nan a zaman kwanciyar lafiya aka zo aka kakkashe musu mutane waɗanda su ne masu taimako wajen ba da abinci da taimaka yara da gajeyu mutane sun gudu sun bar gidajensu sun je wuraren da ba nasu ba rayuwan akwai wahala ba kuɗi wasu amfanin gona da wane ne gaba ɗaya an kona an rusa gidajensu awaki tumaki shanu duk da suke da shi an kwace hmm. haka suka gudu mutane suna nan a firgice hmm. shine irin rayuwa don haka dole a nemi taimako don a samu zaman lafiya a samu kwanciyar hankali To ta kake ganin attajirai da gwamnatoci da kuma kungiyoyi masu zaman kansu a za su bi su taimaka ma jama'ar Eh, zaman lafiya din ne na farko wato a yi kokari a wannan abun a daina. Boko Haram koma ya za a yi a yi sami hanya da za su daina abun da suke yi. Abu in ya zo na ra'ayi ba bindiga ne kaɗai zai iya maganta shi ba. Koyar da tarbiyya na kwarai 'yan boko haram tunda suna jin rediyo wasunsu za su ga cewa ifa eh in an iya an maganta wannan dan daga nan za a zo a yi kokarin yadda mutane za su koma gidajensu su ji gaba da harkar rayuwarsu. To koyaya su kuma ƙungiyoyin rajin tallafa ma mabukata irin waɗanda rikicin Boko Haram ya ritsa da su suke ɗaukar wannan ranar? Malam Aminu Sule shine shugaban ƙungiyar kare mabukata ta Network for Justice. rana ne mai muhimmanci wanda ya kamata a ce duk attajirai da 'yan najeriya gaba ɗaya ko kuma ga waɗanda suke kusa da inda ake ajiye waɗannan mutane su je wurin su nuna musu kula su dan taimaka musu da abubuwan za su taimaka musu kuma su yi musu addu'o'i. Yawa to shin ka gamsu da rawar da attajiran Najeriya ke takawa musamman dangane da matsalar da waɗanda eh, rigimar Boko Haram ta ritsa da su ke ciki? Gaskiya ban gamsu sosai ba. domin yawan attajiran da kuma yawan waɗanda abin ya shafa da kuma irin dukiyan da suke da shi sai ga kaman abubuwan da suke kaman yayi kaɗan domin idan ka tafi wuraren nan da yan gudun hijiran nan suke sai ka ga yaran na cikin wani hali wanda gaskiya kamar mabarata haka a kulan da dai sai dai sama sama haka sai ka ga dai yawanci kungiyoyi ne suka dan ta taimaka wanda kuma kungiyoyin nan suna samun kuɗin su ne wurin ƙananan ƙananan gudunmuwa da suke bayarwa ya su su so ina ganin kamar ya kamata a ce a mu su ɗan ƙara kaimi su wuce abin da suke na wannan gudunmuwa da suke bayarwa a wuraren To kufa ƙungiyoyi masu zaman kansu a wace rawa kake ganin ya kamata a ce kuna takawa? To yawancin kungiyoyi kasan mu na faɗakarwa ne da kuma nuna mu gwamnati halayen da mutane suke ci da kuma taimaka ma jama'an wurin nemo haƙoƙinsu to kaga muna da ɗan iyaka za ka samu wasu ƙungiyoyin gaskiya ba su da ƙarfin da za su iya ɗaukar nauyin irin wa'annan ya kamata a ci a mu na musamman ɓangaren ilimi gaskiya babu wani abin nan na karantar da su sa'an nan maganan abinci da sutura ka ga da suke kan sutura gaskiya za ka tausaya musu kwarai da gaske to a ƙara ƙaimi a nuna musu kula da ɗan lura haka har kuma a kai lokacin da za a sake dawo da su cikin jama'a. Ya Allah kama a